malamai ɗayan wa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan daren na lahadi goma sha bakwai ga watan shawwal hijira da bakwai. wanda kuma daidai da hudu ga watan afrilu miladiya 2026 muna makarantar masallacin imamu malik ne da ke bisa titin jero a cikin shiyar rinjin tambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashirafil masalik littafi ne da ke bayani akan tsarki ibada mu'amala bisa mazhabar imam malik imam darul hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun nikahi a cikin kitabun nikah muna cikin magana akan waliyai daya daga cikin rukunan aure kasancewa rukunan auren guda uku da almahallo wato miji da mata da saboda su ne za a daura auren sannan waliyi gare shi ne za a yi fiɗa sai a sigar lafazin da ke nuna an fiɗa kuma ya bayar waɗanda rukunan guda uku idan suka samu to aure ya kullu akwai ashuhudu wasada waɗannan sharuɗa ne guda biyu na tarewan mata a gidan miji amma ba sharuɗa ne na aure bai kulluwa sai da ba mace ba za ta tare gidan miji ba sai an batar mata sadaki sai kuma an shaidar da shaidu cewa to muna shaidar da ku cewa an ɗaura aure tsakanin wane da wace amma garan da za ta tare gidan miji in an ba da sadaki duk gaba ɗaya ƙasa wallahi hamdu. in kuma wani sashe aka bayar aka bi miji sashe walillahi alhamdu ma duk kamata dakin bashi nema babu laifi sai dai malakiya sun ce makaruhi ne ya zan ba ba mata ko sisin kwabo cikin sadaki ba kame a tare da ita to waliyi muke magana a kai mai littafin ya ce waliyi ya kasu kashi biyu akwai wani na annasar wato dangantaka dangi cikin dangin mata a samu wanda zai walicin daura mata aure gare shi ne za a biɗa shi ne zai bayar shi ne zai ba da izini a daura aure mun yi magana a kan wannan waliyin yau waliyin kashi na biyu mai littafi ya ce asani darasinmu na 65 kenan sittin da hattara yau so 69 mai rikodin yanyi ne gaskiya darasi na 69 ce asani wato waliyi kashi na biyu shine sababu saboda wani dalili ne ya sa ya zama wali amma bai daga cikin dangin matan to daga cikin dalilai da ke sa wanda ba dangin matan bai zama waliyi akwai wasici kuma shi ya fi ƙarfi shi ya sa sai ya fara da magana akan wasiyi ya ce fa wasiyul abi muqaddamun fil bikri wanda uba ya barwa wasici sawa'an uban tahiya zai yi ko alamar mutuwa ya gani ya barwa wani wasici idan wacce ta isa aure lamarinta na ga hannunka ta aurar da ita wasiyin uba kenan to shi ne ake gabatarwa wurin wasicin filbitri game da sha'anin budurwa yadda uba yake da iko na tilasta ita wannan budurwar to shi ma wasiyyar uba haka shi ma ke da iko na tilasta bisa ga tsari da kuma sharuɗa na malikiyar wafin tsayibe ga zawara fa uswatuhum wanda ya fi daraja ya fi falala daga cikin waliyyai, to shi ne ake son ya jagoranci al'amarinta ba kowa ne kowa ne kowa ne idan ya kasance na huntun da ita ba zaura uba bai da iko tilasta ta a ƙa'ida ta malikiya saboda haka ba mai tilasta ta tana da waliyi wasiyi uba ya bar wasici wane ya bar wasici cikin waɗannan wasiyan wanne ne mafifici cikinsu ga halaye da ɗabi'u da adalci to shi za a gabatar wurin aurar da ita bazawara wazul wala'i inda adami asabatin nasali sannan wanda ya yanta bawa alwala'u liman a'ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke jagorancin bawa na hannun wanda ya yanta bawa to mace ce ubangidanta ya ƙyanta ta ba danginta ba ne tana da 'yan uwa to idan ya kasance 'yan uwanta na kusa ubangidanta ya ƙyanta ta nan zo auren da ita al'amarinta na da hannun 'yan uwanta su za su yi mata ce. to idan ya kasance ba ta da 'yan uwa ko kuma ba ka kusa kuma ba irin yau ba ne da ya zan duniya na ga tare hannu ya sa ce wa zulwala'i wanda jagorancin boyar da aka yanta ke ga hannun shi to shi ne zai wani ya ɗaura mata aure inda adabin asabatin nasabi idan babu ‘yan uwan uba na nasaba asobatul ɗan uba kenan shaƙiƙai ne ko li'abbai ne ɗan uwan uba shaƙiƙai ne ko ɗan uwan uba li'abbai ko ‘ya'yansu ko kuma ‘yan uwa ne shaƙiƙai ko li'abbai ko ‘ya'yansu idan duk ba su wanda suka cancanci walici to wannan da ya yanta ta shi ne zai zama wali ya jagorancin tsaura mata aure a bida gare shi in ya gamsu ya bayar kuma ya ba da izini a ɗaura mata aure wal maulatu mace wadda ta yanta baiwa ita ke da haƙƙin yin walici amma ba ta cika sharaɗin zama waliyi ba a matsayinta ta mace mace ba ta walici annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tunkihu almar'atu almar'ata wala almar'atu nafsaha fa inna az hiya allati tuzawwiju nafsaha mace ba ta daura mace aure kuma ba ta daura ma kanta aure don mazanaciya ita ce ke aurar da kanta da duk wanda ta ga dama da sadakin birnin ta ga dama saboda ka tun da cancanta ba yi walici ba kuma ita ce a waliyar da ta cancanta to ta halifu sai da wani namiji Wannan zai tsaya a madadinta in mai unguwa ne in lima mai unguwa in wani dattijo a cikin unguwa sai ta miƙa ragwamar bita da ba da izinin ɗaura aure ga wannan namiji in ya so sai shi wali kamar sha'anin limanci gidanta an kai taro lokacin sallah ya yi ita ta cancanci da limancin amma ba ta ce ga shara saboda haka sai ta ayyana wanda zai yi limanci ita adda wannan hakki to haka nan ma wurin walicin daura aure sun malhakimu daga wasiyi na uba a zo ga wali wanda yan tabawa ko wanda yan taboya sannan a zo ga hakimi idan ya kasance yarinya ba ta da yan uwa to mai unguwa hakimi uban kasa sarkin musulmi to shi ne waliyin ne waliyinta in ya so gare shi za a yi fita shi zai ba kuwa shi zai daura mata aure duk hidimar da waliyinta zai yi mata to shi zai yi kuma al'ammatu daga nan sai sauran jama'an musulmi babu wani hakimin da zai tsaya ya walice wannan yarinyar to haƙƙi ne na jama'an musulmi duk wanda ya gaina iya ko kuma su haɗa kai baya halatta dai a kyale yarinyar nan ba tare da aure da ita ta samu mabibi zai yi wa kyale ta da ta lalace da aka sai a yi sabon wanda zai wadin shi a daura mata aure jama'a musulmi su yi tarbace sai mata kayan ɗaki. duk abin da ya kamata a yi mata su zamo gatanta sai a yi mata su jagorantar da mutum guda a matsayin shine waliyyar komai da komai tare da gudunmuwan da za su bashi ala'ayi halin ita mace musulunci bai ba ta dama ko da kyabtawar gani ta zan mai zaman kanta mai cin kashin kanta ba cikin kowane hali tafi komi mulkinta komi dukiyarta komi kyauta saboda haka hannun waliyyi kaza take ko waliyyi kaza ko waliyyi kaza ko waliyyi kaza wane ne maga isarta ka ce wane to mace dole sai ta zama hakan musulunci bai ba ta damar zama maga isar kanta ba ba ta isa ba ba wadanda na kasa hankalinta ba ba wadanda na kasa addininta ba don ne kiyayewa da mutuncinta ba ta iya isar makanta ba ta iya ba kanta kariya irin kariyar da ta dace saboda haka dole ne tana da mai taimaka mata special advisor wanda shine security dinta komai da kominta a hannun wane matsayin mace a musulunci kenan kuma wannan shi ne kariyar mutuncinta ƙwarewa wahiya walici da ake yi wilayatul din da aka ce summal ammatu ko to wannan wani ce ammatin duk jama'an musulmi din nan shi yake ce ma wilayatul din wato wani ce addini wani ce a sanadin mi a sanadiyar addinin mu guda yasa ɗaya daga cikinmu ya rungumi sha'aninta ya yi zan waliyinta inda addini ba guda ba ne da za babu ruwan ku da shi ya wilayatul dini ke ko daga ce wilayatul amma ko kuma ka ce wilayatul dini fa ina fada idan shi waliyi ya daura wa mace aure bisa ga yana waliyi na addini wilayatul dini waliyyud din wilayatul islam ta daura mata aure ma'a wujudul mujbir tare da samuwar waliyi mai iya tilasta ta wato waliyi na danginta shi an mujibir uba ne ɗan'uwan uba ne shakikinta ne ko ɗan li'abinta ne ko ɗan shakikinta ne ko ɗan li'abinta ne waɗannan su ne auliya'ul mujibirun to tana da waɗannan sai wani daga cikin jama'an musulmi ya ɗaura mata aure ba tare da zuzani ba a ya ta'addanci ya kwace musu uwa ko sofa baɗinu wannan aure ba ta ce ne wa ma'a gairihi in wanda ke nan ba walil mujibir ba ne sai dai waliyin ne gairin mujibin ba mai iya tilasta ta bane to yamgi wannan auren ya tabbata amma fit da niyyati suka ce gabace wadda ba mai kyau ba mummuna da ɗan kai aka yi da ita hmm. to ta samu miji an daura mata aure in kuka ce abu mai yadda ba na ka buɗe armin shi ke nan shirin kowa ƙirƙirwa ga nan yi biyu babu ba da saboda ka suka ce ne da ni ya fi ba shari'a ba ba mai kyau ba ba mai wanda ake son kowa ƙin wanda ya rasa ba hmm. to da zanen waliyin islam ya daura mata aure shi ke nan to a bari haka inda an ga cewa babu son rai auren daidai ne to a bari wafi mai riha in wanda ba da niyya ba ce ba kyakkyawan mace ce shi ne suka ce lil a hatsi a da yaro to shi waliyu wanda yake waliyu ne khas wanda ke dangantaka da ita amma ba mujibir ba ne to za a baki na ka yadda da auren ga da aka daure ko ba ka yadda ba in ya ce ya yadda halar in ya ce bai yadda ba to a buɗa wa an yadda ko walil waliyyi fi ma yubahu lahu tawalli tsarfayin aqdi bi izniha wa ridaha bihi walil wali ya halatta ga wali wanda za a yi bida gare shi ya bayar to fi bahu lahu ga daura auren da ya halatta gare shi shi ma ya zan cikin masu biɗa. waliyinta ne amma shi ma halatta ya amita an fahimta ko? kama wasiyi ne Oba ya bar mai ita wasici in ta isa aure a auren da ita shi ma yana da iko ya bide ta auren ba ayyuwa saboda haka tawalli yana iya jibinci ya yi walicin ɗarafai la'akali gehe guda biyu duk na ɗaura aure gehen mata shiki kuma shi an mijin mai bida wato shi zai bida gare ne kuma shi baiwa kai kuma shi ba da dama a ɗaura aure saboda ka shi ayyuka shi annaba amma ba da sharaɗi bi izini ha da izininta hmm. an tattauna da ita ta ba da wannan daman wani ba ha bihi da kuma yaddarta da shi wannan waliyin na ya aure ta kuma ya bata waliyi da haka ba tilasta ta shi zai ba bai da izinin shi ba tilasta ta zai an fahimta ko? ومعين المرأة كفءا أولى من معين ولي من معين ولي كما تفنيا آه، تعين مجي ولي تكون يا صاحب متى مجي هذا أي wanne za a ɗauka ciki shi ne malamai suka ce wa ma'ayyanar ma'ati mijin da matar ta ayyana ta ce ga mijin da nake su kuf'an kuma tanka yake da ita ya dace da aurenta ya mana kuf ya dace da aurenta to aula shi ya fi cancanta aurar da ita gare shi min mu'ayyana waliyyin fiye da mijin da waliyi sabon mata eh? za a babbanci tsakanin budurwan da kuma bazawar hmm? akwai ta budurwa ne a yi ana da ɗan shawararta ko da malikiya suka ce cilasta ta ake da sama abinda nasi hadisi ya zo da shi kenan za a neme ta shawara wa izinu ha su mato saboda haka an kaji haka ya taso to kenan wanda ta samun makarta kenan ya yi mata bisa ga wanda waliyin zai ya samun mata amma an tagga wanda waliyin ta samu mata yayi amma ta ta ga ita wanda ta samu makanta ko saboda ta dai zaɓi na gare ta hmm. waliyi ga wanda ya samu mata ita kuma ga wanda ya taho ta kai tsaye wurinta daga cewa ta haiso wannan da ya taho mata kai tsaye to waliyi bai cewa to ni kenan ke duk wahalar da ne da ke da kokarin da ne da ke da da ne da ke da kaza da ne da ke shi ke nan ke ta batuna wa zai zama auren ita za ta zama auren saboda haka ita ke da haƙƙin ta zaɓi mijin da take kai waliyin togo ya mata baya aikin da ke tu. me ake nufi da alkafa'a a cewa ne daidai yake da wacce addini da addini aka la'akari da alkafa'a cewa ne kubun yake ga wacce wacce kubba take ga wani a game da hausa ake cewa ba kwariya tafi kwariya eh? eh Ɗan mai kuɗi ne eh. yan mai kuɗi kai talaka kanka ta san maɗiyar mai kuɗi kanka ta san maɗiyar mai iko ka tsaya ga ɗiyar talaka ba ka zuke cewa ba ƙwariya da ƙwariya da wannan al'ada ce ta hausawa hmm. amma da yawa aka saba wannan al'ada ko to sai dan talaka ya bi yan mai kuɗi Kuma wani bin ma mai kuɗi ya ɗauke mai duk nauyin komi da komai har gida a bashi a zauna lahaya nau kuma ɗan talace bai ɗiɗiyar mai iko a yi shi ɗan mai iko ya bi ɗiɗiyar talaka ko ɗan mai kuɗi ya bi ɗiɗiyar talaka wannan yawansa ma ba a kuɗi ya ƙirgawa kuma shi doki nauyin komai da komai ko sai ta mata shi kasu shi mata shi kasu ya san halin da suke ci saboda haka shi ka ɗaukar nauyin komi da komi to abin da muhimmi shi ne addini ila akramakum inda Allah a ba wata shari'a ba wata mai kuɗi ba wata cawo eh, da sauransu gaba ɗaya waɗannan labawa ne ake abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce fasfar za zati in ka tashi da aure to Allah sa ka dace da mabuciya addini an fahimta ko susu, abinda malaman malikiya suka nasfanta suka rubuta wannan mansusu ba yana nufin nassin ƙur'ani ko hadisi ba a mazhaba annal maula wal كفء للحرة العربية المولى يار جدا والعبد لكم باور في المولى يار جدا امم bayan tashi amma da yaron gidan wani ne ina danyen su oho danyen su ba nan suke wurin yaki an ka kamo shi yana bawan wani wani na tashi saboda haka ya zama maulaku yaron gida ne shi kowa abdu bawa ne ko yancin ma bai samu ba to dukkan su guda biyu abinda mazhabar malikiya nasu ya tabbatar kuf'un duk daidai da daidai suke aure yalfurrati ga ɗaya al'arabiyyati ko mai dangi mai asali idan suke ce ba arabiya an fahimta ko? Hmm. ba goya ba kuma ba maulatun ba ga wani ba wa huwa haƙƙun lilmaƙaci kafa'a a wane ne ke da haƙƙi ya ce na yadda ko ban yadda ba ita macin da za a aure ga mijin da ya tobe ɗan an ce ‘yantaccen bawan gidan wani ne ta ce ina su ne shi kenan koko bawan gidan wani ne ta ce ina su ne Salas ya ƙari saboda haka wanda mutum ta zaɓa ko shi ne a wani lokaci idan kowa ya sai nazari sun ga cewa sun bincike ba ne da wasu miyagun halaye ya cancanta ne nemi aure a bashi to kasu ce tsayi don ba da kuɗi bai ko don ba mai iko bai ba za a bashi ba amma yana da miyagun halaye to ta lura da yanayin ba ta sani ba a nuna mata aibin da ke tattare wannan kada a goya mata baya har a lura da ita har Allah ta gani ba cewa shi kenan tun da sun ce za a yi to auren da ita ba abin da ya faru kar ta dawo mana haka nan ba daidai ba hmm. in don talauci ne to wannan kam talaka na ina arme ne ce yi eh, wani ina aure ne ba ka ana da sallar da sallar ce ba fata haka, binta kai eh amma ma'awiya fa su'ulukun ma'awiya fa talaka ne ke ji sai ku abu jihar ba ya zama ta asuƙi mata dila da ke tsaye shi suna ta hiyar shi bakin nan wata da watanni bai dawo ba suna yi haƙuri annabi ke to shawarar da na baki an ki yi usama ga usama nan na zaɓen miki in ke yadda amma ya armi usama shi kenan wa huwa haqqun lil mar'ati kafa'a kenan ko to eh, haqqun lil mar'ati sannan kuma me walwali saboda ka su bi za su da bisa teburin shawara ita mace da za a aurar da wanda zai bashe ta aure ya zama a samu daidaito tsakaninsu kai ya za a yi baran-baran ga wanda take so kai wani ka ne ka bincika su ya dace a auren da ita gare shi in ya dace to kaka ce saboda talaka na ba a bashi ko saboda ɗan ƙabila kaza ne ba a bashi ko in dai musulmi ne an yadda da musulunci ne da halaye da ɗabi'u khalas abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza ja'akum man na dina wa khulquhu fazawwiju wanda yazo da ya ku yadda da addini ku yadda da halaye da ɗabi'u to ku aura mu shike ko da ai waliyi aka magana wani waliyi ne da shi ake magana ko mahaifanta ne hmm. saboda haka fa yajuz yana halatta ittifaquhuma ya zan bakin su ya haɗu ra'ayin su ya haɗu ala tarkiha kisa ga jifa da kafa'a shi ne kafa'a wajen addinin su guda ba musulmi ne ba musulunci shi daidai halaye da ɗabi'u mun yadda da su to shi kenan in da ita yar mai kuɗi shi ɗan talaka mun fita batun wannan an fahimta ko hmm, kiyama na ittifaquhuma ala tarkiha ala tarki alkafa'a na alkafa'a az-za'ida kidai da nufi ba asal alkafa'a asal alkafa'a din addini addini ne zai sa wane tashi zai bi ɗan ya musulma addinin su guda ko to tushen kafa'a ɗin gina amma ƙari a kan haka alkafa'atu za'ida shi ne ya zama ne? shi ɗan mai kuɗi ita ɗan mai kuɗi wannan za'ida ce ɗan gidan mulki shi ɗan gidan mulki za'ida ce ɗan ƙabilar kaza ce ko ɗan ƙabilar kaza duk wata za'ida ce an fahimta ko to su yi difaki a kan cewa mahitabatun kaza tun da dai an samu tushen kafa'a shi ke na yawo wala wala alimuslimin ala kafiratin abu wajici ga musulmi ga auren kahira kahira ce za a auren ba cewa musulmi ya zama waliyinta don yana ɗau'uwan ubanta na fahimta ko a ba zama ne ta illa sayyida face sai shugaba fi ada ka'ihe ga bayi ne bayi gare shi mata kafirai za a zo auren wata daga cikin bayin to gare shi za a fida shi zai zama wani don awaki ne na tumaki ne na ko kuwa hmm, in za a zo wa zai ciniki ba shi ka ciniki ba saboda haka shi zai wani tiyadar ba arme duk abin da aka haka kuma nashi ne eh ba goye shi ba ce an fahimta ko hmm. falahu ijibaruhun eh, yana halatta ya tilasta su aure aure da auren da su amma wala yi jibar huwa shi ba a tilasta shi na cewa dole ka baiwa ka ba wacce ka ba wani auren wacce shi wani ya sanyi da ba a tilasta shi sai da shi tilasta bayi ne na auren da su ga wanda ya ga dama fa'in ta zan wajen abdu bi ghairi da sayyidihi idan bawa ya aure ba da izinin ubangidansa ba falahu ijazatuhu ya halatta ubangida ya ce a to shi kenan in dai wacce ya aura a to shi kenan a ba'ar mai haka nan na yanta amatu amma ban da goya in mm, goya ce ta aurar da kanta sun tushe shari'a bai yadda ba na mace ta aurar da kanta ba ko? summa mm. sannan bayan bawa ya yi aure ba da izinin ubangidan ba ubangidan ya ji labari kuma ya tabbatar da auren laisa lahu man'uhu arrij'ata matsala ta faru tsakanin bawan da matan ya yi mata saki ya mai da ita ubangida ya ce to nan kan ban ba ku izinin mai shita to ubangidan bai da wannan iko bai da wannan damar. tun da ya riga ba da dama cewa ya yadda da auren ba har yanzu cikin auren ake inda ta zama inda ne za a kuma bid'a to nan yake to bai ta. amma ba ta gama idda ba saboda ka har yanzu matar shi ce mai ce ne zai ya kama arba'in sai ta ce ta ko eh waliyi bai da dama ya hana bawa mai da mata ta shiga kama wala ijbaru ala furqa ko kuma da baya ya tilasta bawa cewa dalle sai ya sake matar ubangida bai da wannan izini an dai ba ta dama ta farko ko ka tabbatar da armin ko ka wace armin tunda ba da sanin za ka yi armin ba kuma haƙƙinka kare a sanin da kai to yace a babu komi ya tabbatar da arme a to shike na haƙi ya ta hannu ne ya koma hannun bawa wala yafsahu bi bai'ihi kuma ba zai kwanci cinikin da bawan yayi ba bawa ya yi ciniki ya ji ya yi cinikin kaza in gida bawan ya sai in gona ya sai in menene ya sai mai muka ce ban yadda ba tunda bawa na ne bai hada mini ba sai ce ya yarda ya sa hannu to da ba bai samu dama yi walwala wannan ciniki an ba shi haƙƙin shi tun fita shi farko an bayan da ko to ba da muna da lokaci aklun ta haramar umu nan mai littafin zai magana a kan matan da suka haramta a bidetar armi idan ka tashi bidan armi to waɗanda mata wadda za a lissawa da su haramun ka ce ɗaya daga cikinsu za ka bidan armi a'a shari'a na la'akari da wasu abubuwa idan ya kasance abu ya zama bangare biyu ya halatta kai bangare daya bai halatta kai bangaren daya ba to wadda yake yawa cikin su in abin da ya halatta ne ya yi yawa to ba za a faɗa maka sun ba sai da faɗa maka wanda bai halatta wanda aka an da zaran ka rike su to duka cikin su ne ba to sai ka yi an fahimta ko kamar da aikin hajji irin tufafin da mutum zai sa da yake waɗanda ba halatta ba su ne 'yan kaɗan saboda haka sai aka yi bayani a kan 'yan kaɗan ɗin duk wanda za ka sa da ba su ne cikin 'yan kaɗan nan ba to ya halitta haka ma wurin mata nau'i bakwai su suka halatta a gefen dangantaka saboda dangantaka nau'i bakwai saboda bannon da sarakuta saboda haka lokacin da za ka zo bida armi wace ce za ka bida wacce dangi za ko in cikin 'yan uwanku ne ko ba 'yan uwanku ba waɗanda dai listin gada gaban ta faɗo ɗaya daga cikin wannan lir na waɗanda suka haramta saboda dangantaka sai ka ɗiba ka gani ko saboda ban nono da sarakuta sai ka duba idan duk ba da cikinsu eh, to ci gaba an fahimta ku Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatuhu bakwai ko wurin waɗannan abada dangantaka ce ta ke tsakani za mu zo mai magana kan su zai bani sannan wurin tarakuta daban nono Allah subhanahu wata'ala ya ce wa umma hatu kuma rullati a za'anakun وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف سيالتي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم minan nisa bakwai kenan kuma ku a gehen sarakuta da mannuni manzo sallallahu alaihi wasallam ce ya harumu minna wa razai ma ya harumu Minan an-nasab dai irin matan da ke haramta saboda dangantaka to koma kuma gehen mannuni daidai irin waɗannan matan kuma su ne ke haramta gefen dangantaka hurmat alaikum ummahatukum saboda haihuwa ko eh to ummahatukum allati arbanakum yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab haka nan hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum ko nan ma wurin ban nono kuma banatukum kuma ayan ku su haramta gare ku saboda min saboda nonon da ka sha eh wanda kuka sha nono tare da shi ne sai lafiyar shi a ɗaya ka bace an uwanka ne to saboda haka mai littafin ya kawo su ɗaya bayan ɗaya za mu je su mu ji Allah ce ta harumar ummu wa ina alat ko da ko ta sama uwa uwa uwa uwa uwa uwa uwa uwa ce ita tahiya da sahi ita tahiya an fahimta ko ɗayan eh, ta haramta ka faɗe ta aure a walbintu sannan kuma nan farko kenan eh, na farko al'aslu usul kenan har a yi ƙasa a yi ƙasa a yi ƙasa an ga abin da eh, saye ga ice kasa shi kai ko na yi wa to uwa ya ke uwa ke nan kukwara ta su ka yi sama ko eh amma sai aka ce wa in alar don zuwa sama gare su ne ka gangaro ko su ko ya'yanka gare ka za su gangara ko a ta tahiya saboda ka uwa da kuma kaka kakan kaka haka nan dai sannan wal bint da kuma diya wa in nazalat ko da ta yi kasa diyar diyar diyar diyar diyar diyar in diyar da in diyar diya duk dai haka na aita tahiya to su ma haramun ne walau min zina ko da ko zina ce mm haramun ne arminta an bayyana ko mai risala ce wala ya haramu min zina halalun amma ba wannan yake nufi ba yana nufin macen da wani namiji ya zina da ita to ba hana kuma da kwace bile ta aure ba shi amana wallahi haramu min zina halalun wato zina ba ta haramtar da halal a ce duk macen da namiji ya zina da ita baya halatta ya aure ta haramun ne aure ta sai dai nan me ake nufi yadda namiji ya haifa ta hanyar zina to wannan ya haramun shi da aure an fahimta ko? an ce to akan hanyar zina kuma an ce ya ba ta ba ba ta gado ne eh ruwan ba jinin shi ba ne yadda waka ta halatta ke jinin shi wadda ma ta haram ɗin jinin shi ce bambanci na an bi sharuɗa can ba a bi sharuɗa ba an fahimta ko? Mm-hmm. <clears throat> in damni al-qasim ko shi ne ce wannan ra'ayin imam ibn qasim kenan kuma wannan ra'ayi na shi mai ƙarfi ne in an ce a halartar da haƙorin yan zina to mutane za su ɗauke su nan ma ba wata abu ba mm. wa jazahu ibn al-majashu amma ibn al-majishun shi ya halartar da arna yan zina wato yadda mutum ya haifa ta hanyar zina ya halarta kuma shi arme ta hmm? ra'ayoyi in kana zaune gaba gare shi ne zai fara baka dalilai za ka ce awo lalle daidai ne rabu da ka hindai kaji hmm. wal'uktu ta uku kenan ko daga uwa sai iya wal ukhtu ga yar uwa ita ba haramun ce wa banatul akh yar uwa ya ce ko li ya ce ko li ya ce to duk dai haramun aure an fahimta ko eh amma mun sani mu aka haramta ba ko annabi adam a lokacin shi an uwa suka aure an su an mazan su an matan babu wasu eh namijin wannan cikin ya aure macen wancan namijin wancan kuma ya aure macen wannan na fahimta ko eh um wal ukhtu yar uwa kenan shakikiya da abiya da kuma da ummiya sannan wa banatul akh da kuma ƴaƴan dan uwa dan uwan nan shakiki ne li abi ne li ummi ne ƴaƴan shi haramun ne kai tana wan shi ko kanin shi kace za ka aure su an fahimta ko sana wa banatul ukht da ƴaƴan ƴaruwa uwa wannan ƴaruwa uwa ya ce ko ya ce ko li'ummiya ƴaƴanta gaba ɗai sun haramta gare ka komai kansu ka tashi bada arme kaka ce eh ke wacce a wacce da tafi wacce wacce yake wacce to ka sani cewa ɗaya yar uwarka ce uwarta to ita da yadda haramta wa in ba'udna ko da ko sun yi nisa inda yake wa banatul akh wa banatul ukhti ko to ko da dan uwan nan nesa shike gare ka ba kusa ba yar uwan nan nesa take ba kusa ba to duk ƴaƴansu gaba ɗaya sun haramta yadda in an zo wurin gado a ta koma ƙasa su taso su taso su zo su yi gado to haka ba wurin aure wal ammatu sannan ƴan uwan uba to haka ce mai ammat ƴan uwan uba mata ƴan uwan nan nashi shakikai shi ne ko li abban shi ne ko li umman shi ne to duk dai haramun ne ka arme su an zana karamar innako da hmm. da yarwa ba ce amma daidai take da arminka saboda mi nazala eh ba kan shekaru gare ta in tsananan shekaru gare ta walhalat da 'yan uwa wa khalat gefen eh, bin nan uwa khalat inna ita ce khala yar uwa ce ga mahaifiyarka shine ce min jami'il jihati min jami'il jihadi eh a duk koki baki ɗaya inda suka fito in gefen uwa abin nan in kai ne in li abbai ne in li ummai ne shi jami'ul jihadi. ita yar uwan mahaifiyanka nan yar ta ce shakikiya ko yar ta ce la'afiya ko yar ta ce la'ummiya duk dai ta haramta wa ummu zawjati ummu zawjati da kuma uwar mata wa hatun nisa'ikum kenan ko ita ce ummu zawjati bil aqdi da zara aka dar ma'arme halal shikenan ko da nan rungon zaurin da aka dar ma'armin armin ya wace ba dai an dar ma ba to shikenan uwarta ta haramta an bayyanta ko? ɗai wa tuha. sannan ‘ya'yan ita ko matarka da ka aura ‘ya'yanka da ba kai ka haihe su a golin ne nan ko su ma suna haramta amma duk da holi biha da sharaɗin an yi da holi da uwarsu ƙadar ma uwarsu aure ka tare da ita ba kaggadiya kaggadiya ka ce to wangar an yi ta ma daidai armit aka ce an ah, wata ta kaɗar mamarin ka ce to na ka ki uwa <laughs> mera na? ba ta yi saboda ne a ah, bi yi biyu babu <laughs> kowar ta rasa ita ko sai ta rasa <laughs> ai ba ma fita ya taka aure da ka aini babu ko eh in ba ta samu abin da na aure ba to ta ce amfanin aure za kunya ba me a kunya a a me a kunya ba ta kunya ba ce ya aure kyau mai akwai yadda ba ta shi ne na ba idan uwar tarasa, rasa ɗiyar ta samu ko uwa mi ta miji ko amma umarni aure ba haƙuwar za ta ce umarni aure ha za ta ce umarni haƙuwar za ce umarni aure ko kuwa to an shi kaga ba darasa dundundun ba ha ka ka lokaci ya yi ko donan gaba ya gabata ce musu yawa za ta tasul kurmatu eh, bi ainiha ko na eh, wala ta tasul kurmatu bi ainiha au kainiha au kauniha fi hijrihi haramcin eh, auren ɗiyanta ko bai keɓanta da cewa saboda an ɗarba ma uwa armi ‘ya'yan suka haramta ba a'a don dai an tare da ita ya sa ɗiyar suka haramta an banci sharaɗi guda ko ba wai don an ɗarma mata arme ba don ɗarma arme don ana yawa da arme a koma matsayanta amma da an tare da ita halar shi an fahimta ko sai dai mutum shi haɗe kwaɗe ne hmm. shi ne ce au kauni hafi hijirgi ko kuma don kasancewar ita wannan ɗiyar don tana zaune gidanai ya sa an ka hana shi saki uwar shi armeta ba don haka nan nan don Allah ce wa hala'il eh, wa ummahatin nisa'ikum allati fi hujurikum fi hujurikum to ba dole sai tana gidanai min da allati bihin da allati saboda haka ad-dukhul kawai shi ne sharaɗin da ke hana shi koma da shi zakawa shi koma ma'armin ɗiya in bai da kuli da ita ba ko ba gida ne abin da take zaune ko gida ne ko ba gida ne take zaune ba ita tsiyar agoliyar yana dama arminta sannan kuma bai da kuli da uwa ba amma ya yi da kuli da uwa halas ko da bai taɓa ganin ɗiyar ba kuwa sannan duk ya ganta aka ce a to ai alƙalmi ya bushe don uwata ta katsar ma ba almi na ka kare da ita shi ke nan kuma akwai abin da aka ri wurin auren abin nan eh, a da kuma abin nan agoliya kana da ɗan namiji sannan da agoliya kuma ka arma mace da diyarta diyar hmm? ba agoliya take gare ka ba sharaɗi ne ɗanka ya armi wannan agoliyar da zan ko da ka armo ta an yaye ta ko da ka armo uwarta ba ta shan nono an yaye yare an bayan da ko an yaye ta Jinin ka bai shiga ga uwar ta shayar da ɗiyan ba an fahimta da zarar haka ne ya faru to wani agole ta zama ƴar uwar ɗanka da aka isko gida babu armi tsakanin an fahimta ko? Hmm. da saboda ta ya kiyaye da ire-iren waɗannan fikihun da akoyi an an yaye ta ko kan da zo gida ka bata shan nono an yaye ta kalar jiki ne in don ta ta gidanka ta girma gidanka duk wannan ɗiyanka da hmm, ka haɗa ɗiyanka da ɗanka hmm, armeci kenan in kuma da namiji ta zo kuma kai kuma kana da mace to hmm, kamin ta zo dai ta yi shi an fahimta ko to ta to sai mu tashi wa halailul aba ko hmm. matan ubanni kenan wala tanki huma nakaha aba ukum da Allah ce abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki mun ce sallame ne eh. <laughs> ne fa ko Gracias.